ƙaunar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoya ba ba zai koka ba ita in izar kai kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba Alhaji Umar Hashim. To ka ji wannan shine dalilin da ya sa mai girma uban jam'iyya shugaban jam'iyyar mu mai albarka ya ce ya kamata ka zo don ku gana ku tattauna da juna. Wannan gaskiya ne tabbas. Waye dace waye samu wani ba zai kuka ba. Wato Malam Umar Hashim mun yi magana da kai. To amma idan akwai wani al'amari da ya biyo baya da ban san da shi ba, ya kamata a sanar da ni a yanzu don in san a ina maka tsaya. A yi kai daɗi babu wani al'amari saɓanin maganar da muka yi da To amma ai an ji ka shiru ne inda ba a ganka ba ba a ji ka ba bare a san ta ina a ina za a tashi a inda aka tsaya. ko ba gaskiya ba kuma kaga ya kamata dama abin da ranka ya daɗe yake ta jira kenan ya ji daga bakinka haka ne <clears throat> dama shirin ce ta yawa ka san shi duk abin alkhairi idan zai faru shaidan kan shiga ya yi kutu-kutu ya lalata wannan abu mun rabu kan za a yi magana kai shiru ni shiru babu wani communication a tsakaninmu shi saka ina zaune na tuna na ce da alama shaidan ya shiga cikin wannan lamarin a take na ce a billahi mina shaidanin rajim bismillahir na ɗauko waya na doka maka kaga shine na kawo karshen shedan a cikin wannan lamarin da yake nema ya lalata alhamdulillah sai gashi ga ka zo kaga kuma inda lamari ya fara tafiya shi sa eh, muke so mu ta ta bakinka gaskiya ne to ranka daɗe ji na shiru da kai ko kuma in ce ji na shiru da kuka yi babu wata matsala ina nan ina sanar da wannan magana ta tsayawa takara masha Allah abin da ya ku gana na shiru shine akwai wasu yan shirye-shirye da nake eh. wanda da zarar na kammala su hankali na ya kwanta to insha Allah zan dawo kan magana takarar nan gadan-gadan Allah ya alhamdulillah sai mu dora inda aka tsaya to wannan abu mun ji daɗin sa mai girma man? Allah ya ba mu nasara. Amin. To sai a faɗa wa malaman nan a matsa da addu'a Umar Hashim ya amince. Eh. Wato dama ah, Malam Umar Hashim wannan ne ya saka ka ga na ce dama ina so in ganka akwai magana mai muhimmanci kuma kaga dama ka san tunda ka ji ka san mai muhimmanci ne kuma ya tabbatar mana kai mai mutuncin ne kuma mai magana ɗaya ba mutum mai magana biyu ba na ji daɗi kaga mun yaƙi shaidan da yake nema ya warware wannan kullum alherin da muke so mu kulla insha Allah babu komai malam Umar Hashim tun daga yanzu don kasancewa kujerar nan taka ce duk sanda zan haɗu da kai ko zan yi waya ko za mu haɗu ko wani ma da ya san ka ko in zan yi bayanin ka a wani guri zan ce honorable umar hashim don mutane su san cewa wannan kujerar yanzu ta zama taka in ma da mai jayayya ya saki honorable umar hashim hashimu mai abin mamaki dingayi da ikon Allah sau uku ina kiransa a waya bai daga wayata ba Allah dai ya sa lafiya lafiya mai yiwa wani abin yake yi amma na san zai kira ka daga baya ko kuma yana kan hanya ne shi yasa bai ji kiran ka ba ka san wani lokacin yana sa wayarsa a silent shi yasa bai ji kiran ka ba rayuwar umar hashin tana birgin tana ban sha'awa na sha tunanin cewar ina ma ni ne shi na shagaltar da rayuwa irin tasa zama kamar umar hashin abu ne mai sauki kuma sannan abu ne mai wuya duk da dai a gurin Allah ba komai ne, ya sa ka fi shi idan ya so amma matukar za ka yi riko da gaskiya da rikon amana kuma sannan ka sanya soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce madubinka da yadda ya rayuwa shi to ina mai tabbatar maka cewa har sai ka fi Umar Hashim jajircewa da ko faɗar gaskiya saboda shi ma da haka ya fara har ya zama kamar yadda kake ganin sa a yanzu kake sha'awarsa wannan gaskiya ne da yaji ya ubangiji ya Allah ya Allah Allah ka ninka mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zakatunmu amin ya Allah ya Allah Allah ka sa annabi Muhammad ya zama gatan duniya da kiyama amin da rasulullahi ya Allah Allah ka yi mana tsari wa saba wa dukkanin dokokinka ya Allah amin amin Allah ka yi mana dan hasken fuskar annabi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. ya dace ya samu. Allah ya samu dace. Amin amin. Izar suna faruwa a da mabuɗin zuciya. Salamu alaikum ma'abuta kallon fina-finanmu musamman Izza so. Daga wannan shirin da za ku kalla na ɗari da hamsin za mu tafi hutun sati biyu insha Allahu sannan za mu dawo muku akan Izza so takun farko daga episode 1 har zuwa abin da ya sawwaka. mun gode wannan babban nasara ce wacce cibiya ta shifawun islamic medicine center ta samu a every coast d'Ivoire, libya da ma jamhuriyar nijar cikin duso kamaru chad har ma da gidanan najeriya dukkanin muna da manyan-manyan rasa insha Allah. ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji allah haka yi su bai wace tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a ƙarƙashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. wannan shine account namu na kamfani dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu ne ba don haka a kiyaye ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari karancin kwayan halitta tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta Chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ko dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cikin buwa za ku same mu a abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar sauro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. malamin sabiu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sabiu mai rukiya assalamu alaikum na malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aiki na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarauce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sata haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakere mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka yi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ai yi an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larurarka in dai ta shaye ta baka iska ko ta sahihi za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an shi likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damu ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damu ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum Air innovation har yanzu muna ci gaba da daukan dalibai matakin farko matakin biyu matakin uku har waɗanda sun iya turanci amma kuma suna da dan kurai da suke gyarawa to yadda muke koyar da karatun shine muna koyar da karatun a whatsapp group a whatsapp group muke koyarwa mun raba group group muna karanta da turanci mu fassara da hausa kalmomi jimloli da kuma yadda mutum zai na magana da turanci akan naira dubu ku kacal muke daukan dalibai kuma mun rubuta takardu wadanda mun rubuta waɗanda mun rubuta da turanci mun fassara da hausa yadda dalla-dalla yadda ake fahimta kuma takardun akan naira dubu biyu kacal muke saidawa a kowane jiha mutum yake za mu yi aika shi kuma yanzu kula class da muke koyarwa akwai mata akwai mutanen niger da kamaru da gabon da daddare kala-kala kanan mutum yana son shiga zai iya tuntuban mu a nambobin waya kamar haka 080 85 55 8748 ko kuma 080 66 33 5557 idan ka kira mu musamman mun daga ba ka muna magana a whatsapp za mu reply a hausa ai innovation ta kuce irin gani irin albarka sabo ya fi tsofo da namu muke alfahari ga masu bukatan koyon turanci dalla-dalla cikin sauki AI Innovation da ke babban Maiduguri a Najeriya. AI Innovation ta mace ta kuce. Izar suna faruwa a kasi. ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta buya ba daɗin cin wai don Allah Aliyu menene haka ne ya kamata a ce ka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa saboda sanin kanka ne yau fa ita ce rana ta ƙarshe da za mu karɓi waɗannan kuɗin kaga bai kamata a ce kana ɗaga hankalinka har mutanen nan su zo su gane wani abu akan fuskar ka taɓa solari ta hankali na zai kwanta tun da zafi nake kiran shawaya ya yake ya ɗauka kai ka san yadda na masu kuɗin su zo hannuna kuwa amma dai sanin kanka ne cewa duk gaggawa asara dole ne sai ta jira an samu sannan duk yadda muka nuna da matsuwar kuɗin nan su zo dole ne sai sun zo hannunmu kuma ban kai hajiya sara ba amma ka duba yadda take yin abinta a tsanake kamar babu wani abu da yake damunta kaga da Allah su lari mu ganin da Allah ita fa hajiya Sara ta saba da kuɗi ni kuma ban saba da kuɗi ba wannan shine karo na farko da zan rike irin waɗannan kuɗin ka gani Sulari. ni fa zuciya ta yanzu haka maganar da nake gaya maka. ni ba ji nake kamar ta buga ni fa gani nake kawai na kawu ya zo in karɓi kuɗin nan saboda ni fa so nake in ga na mallaki naira miliyan goma ta kaina haba sulari tun da muke ni da kai mun taɓa ganin naira miliyan ɗaya kashi in ban da lokacin da alhaji ta tasiri ya zo ya sai mota a wajen uba, kai ka taɓa ganin miliyan ɗaya <laughs> haba da safi safi ake dukan karfe sulari aliyu kenan kana cewa za ka ɗauki naira miliyan goma a cikin waɗannan kuɗin ai ta yi yawa kuma idan ka ɗauki naira miliyan goma ina za ka je da ita karfa mu je mu yi abin da za ta zo ta fashe mana daga baya mu zo muna da na sani da gani haka yi a'a to ai haka nake shirin yi ai ni in ga mun mallaki naira miliyan goma to ban ki komai ya lalacewa ba ba fashewa ba ma in tarwatsewa za ta tarwatse in dai miliyan goma nan suka shigo to kaga in ta shigo hannu za mu iya barin garin nan mu tafi wani wajen mai rayuwa naira miliyan goma ba naira goma ba ce ba to yanzu tambayar da nake so in yi wa anan shi ne. ni nawa ne nawa a cikin saurin kuɗin da za ka ɗauka ka bani sabida ba zai yiwu a ce ka raya kanka ni kuma ka kashe ni ba gwara mu yi tun anan saboda na san ba imani ne da kai ba faɗa min in ji nawa ne na a ciki solari kenan ai iya abin da na samu ai kai ma za ka samu makamancin irin haka yawa mutumi na aliyu alhaji abubakar matuwalle yanzu na ji batu gwara mu gama ta tun kafin umar hashim ya karasu dan waye aka bi dan ma kika gani ya zaki taba mallaki bari a baya dan Allah ki daina bi na a baya Allah can ki bari ni bana son irin wannan wasa to ai ni bana so kina bi na a baya kafe kafa haka Kin ga kin mai da ƴaƴan biyu duka gida ga. To dan Allah ne ki bar A to saka hannu mana haka ake da dole. Ai ina ga ma kamar ma biki iya wasan ba fa. Assalamu alaikum. Ranka daɗe ya ake ciki? Kaga bawan Allah nan ba har yanzu mutumin nan bai zo ba. Kaga shigo wannan da zaka yi shi nake kira a waya ki ɗaukar waya. Ai ba zai ɗaga ba. ai ba zai daga baran kai dade idan fa ga Umar Hashim ya dade akan waya to tabbas munafirci ke kullawa domin munafirci ne kadai Umar Hashim ya san muhimmancin sa rayuwarsa shikenan ni fa na so yamma tai ban fara abin da nake so in yi ba a'a ka kwantar da hankalin karin kai ko a ina yake kuma kowane lokaci zai dauka bai zo cikin ma'aikatan nan ba dole yau ya zo ya sa hannu a takardar nan a fitar da kudaden nan wannan wajibi ne a gare shi ni ka bani da shi na san yadda zan yi da shi yanzu abin da nake so ka bani yan mintuna ina zuwa ka ji abokin aiki ko ka ji abokin aiki to na tabbata da wannan gayan ne kan kujerar Umar Haji, wallahi tallahi da tuntuni mun yi arziki kuma maganar guduwa ma da muke yi za gudu ba za mu gudu ba zauna za ni kawai a ci gaba da gashi ka san fa na gano cewa kamar wannan jibrin din yana da son duniya ina ganin shi sa ta ta zo ɗaya da hajiya sara duk cikin ma'aikatan nan babu wanda take so sama da shi to amma babu damuwa yanzu kai jayayya ce taurin kai ne ko kuma raini ne shi fara shiga tsakanin da kai da har ina cewa a'a kana cewa eh ranka da babu kuɗi a ciki kuma insha Allah babu wani wanda ya isa ya ga tsakanina da kai a cikin waɗannan kalamomin da ka lissafa ni dai kawai muradi na ne yin siyasa saboda in ba ka ba shiri na gaba ɗaya zai iya rushewa muradi wani muradi kake magana kai me ka sani game da siyasa kar ka manta ba kai mutum ne na gari mutum ne mai inganci mai imani ka masu kyau ne yanzu irin ka muna fa jin labarin abubuwan da ke faru a siyasar nan idan ka je ka shiga wannan layin a hankali a hankali za a ja ra'ayinka kai ma ka gurɓaci kaga an yi asara kenan wannan abin da nake gudu kenan shi yasa ka ji nake ma magana akan ka haƙura ranke daɗi iri na irinka masu kyakkyawan hali masu kyakkyawan zuciya waɗanda suke taimakon al'umma ba daidai ba ne ba mu rinka jayewa daga cikin al'umma shiga siyasan nan kuma zai rika sawa al'umma suna samun tagomashi tunda dama wannan aikin aikin da muke kenan na taimakon al'umma Umar Hashim ba janyewa ba ne. Ni ba da kake gani na san siyasan nan ba tun yanzu ba. Na yi mu'amala da 'yan siyasan nan da dama. na ga shekaran jiya na ga jiya na ga yau na kuma sai irin harƙallar da ake a cikin siyasan nan idan ka je ka shiga harkar nan ta siyasa ta yiwu ka je ka haɗu da wasu azzaluman mutane wadda ba su ma san Allah ba su ɗauke ka su ɗora ka akan layi idan aka yi haka maganar da kake cewa al'umma in ta rasa irinmu masu inganci ai kaga an shiga hadari kenan tunda kai ma rasa kan zai wannan ba shine dalilin da yasa ka ji nake magana haka ne ranka dadi a cikin yan siyasa akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai waɗanda suke yin siyasa tare da ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranka dadi ni ma burina ne in kasance a cikin irin waɗannan 'yan siyasar wanda suke taimakon bayan Allah suke share musu hawaye saboda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fata Rewa ya dace ya sabo wani ba zai kuka ba izar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya wannan babbar nasara ce wacce cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta saba samuwa a Ivory Coast cikin Kwadebuwa, a cikin garin Libya da ma jamhuriyar Nijar cikin Duso, Chad da ma Kameru har da ma nan gidanan Najeriya dukkanin muna da manyan-manyan rassa insha Allah kuma muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon ya sa ƙarami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta jawo musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali istimina'i takan jawo matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske ga masu kallon mu wannan shine account namu na kamfani dukkanin account number da ka gani ba ta shifawul islamic medicine center ba to ba mu bane ba don haka a kula cibiyar shifawul islamic medicine center ta kawo ingantattun magani na rashin kuzari tsinkewar kwayan halitta da ma saurayin inzali ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba da ma matsala na rashin haifuwa ina masu fama da matsala na hb wato hepatitis mu sani ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da ma rama ga baki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ga baki daya mu ga masu fama da matsala na ciwon hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta to ku sani a ƙarƙashin cibiya ta Shifawun islamic medicine center mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu za ku samu Shifawun islamic medicine center a every coast cikin kwadebuwa a cikin garin abidjan a libya kuma muna da shi a misrata da kuma Tripoli. sannan a jamhuriyar Nijar kuwa muna nan a Duso a layin kanal Turowa STV layin Rainfall de la Mutanen garin Cameroon za ku same mu a Duwala, mutanen Chad kuma za ku same mu a Jamaina. Za ku samu Shifawun Islamic Medicine Center a Borno State Maiduguri a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House a cikin Rahama Plaza a saman Bene shago mai namba B8. sannan a jihar kano muna nan a maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin uwar soro plaza a shago mai namba b 6 mutanen jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar ahmadu bellowe a gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman benin el hussein multipurpose a shago mai namba b2 mutanen taraba jalingo za ku same mu a kusa da masallacin juma'a na tashar road block a cikin aa rono plaza a saman benin kuma cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center muna tura mu a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah al'ummar duniya sunana Abdullahi shugaban cibiyar bada magunguna na kashful alil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 Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken itatuwa daga ƙasashe daban-daban, kamar ƙasar Egypt, ƙasar Sin da ma sauran ƙasashe na Larabawa. Ina masu fama da matsaloli na rashin haihuwa, matsala ta ciwon ƙoda da sikila har ma da ciwon hanta. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsala ta jinnu iska sihiri da sammu duk muna ba da magani za ku same mu a jihar borno cikin garin maiduguri titin kwastin opposite da marazen jikin yunal inda ake gwaje-gwaje a kano muna titin zoo road opposite sahad store cikin maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje sannan a jihar gombe muna cikin ummi plaza a jihar lagos muna agege morikas sannan a jihar katsina muna opposite da riyadul qur'an a garin mubi za a same mu a daidai bakin kasuwa a jihar kaduna muna hayin rigasa cikin musayyab plaza a jihar sokoto muna ƙofar taramniya sannan a jihar bauchi ma za ku same mu a cikin aib plaza al'ummar jamhuriyar Nijar za ku same mu a garin yamai sannan a maraɗi muna kusa da kasuwa grand marche de maraɗi cibiyar kashful alil muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar mu ta kashful alil tana marhaba da kowa cibiyar allur islamic medicine sun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 da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin sheke yake kawo kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir ranar 21 ga watan Mai ba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. Ranar bakwai ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi, za a same mu a Agadas za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasarku, ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allahu za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so ni ne shugaban cibiyar haɗawa da sarrafa magunguna na gargajiya na cibiyar alhikima muna gode wa Allah yadda ya ɗaga darajar mu a faɗin duniya al'umma da dama suke amfani da maganinmu suke samun lafiya Allah muna gode maka wannan cibiya ta alhikima cibiya ce da take da manyan rasa a nan Najeriya musamman a babban birnin tarayya abuja wannan cibiya ta alhikima tana nan opposite da jabi park ko kuma a nan birnin lagos na tarayyar nigeria inda muke a gege a nan afala road ko kuma al'ummar da suke jihar kano wannan cibiya ta alhikima tana da manyan ofis ɗinta guda biyu inda akwai a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko kuma a zoo road inda muke amana plaza kusa da shoprite mu ta alhikima tana da babban ofis a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da ofis na dstv ko kuma a jihar yobe a cikin garin damaturu inda muke a nayinawa bypass titin ali marami kusa da kasuwar dare cibiyar mu ta alhikima haka tana da ofis a cikin garin bauchi a nan fadamar mada kusa da tsohuwar makabarta ko kuma a birnin jos na najeriya inda muke a katako junction a nan rabbunallahu fulaza da haka kuma nake sanar da al'ummar lagos abuja kano cibiyar alhikima tana da tsarin da za ta iya aika muku magani a duk inda kuke a cikin wannan garuruwa idan ba za ku samu damar zuwa inda rassan mu suke ba sai ku tuntube mu ta lambar waya insha Allahu rabbi cibiyar mu ta alhikima tana da ofis a jihar Adamawa inda muke jimeta a nan jambutu bypass kusa da Endrum wannan cibiya ta alhikima sananniyar cibiya ce a faɗin duniya wajen ba da magani kuma a sha a warke da izinin ubangiji cibiyar mu ta alhikima haka tana sanar da al'ummar jihar katsina inda muke nan a sabon titin kwado kusa da daular kaji cikin garin katsina ko kuma a jihar zamfara inda muke cikin gusau a nan kan hanyar ƙauren na moda kusa da firamare su na unguwar gwaza ko kuma a cikin garin sokoto birnin shehu inda za a iya samun wannan cibiya ta alhikima a fakon idi kofar gabas haka kuma muna sanar da al'ummar jihar nasarawa inda muke a garin lafiya a nan kan hanyar makodi kusa da masallacin juma'a na kwari kuma muna roƙon addu'o'inku a bakin ku masu albarka domin mu ci gaba da samun ƙwarin gwiwa wajen ƙirƙiro maganin da ya dace da cutar ku kuma a samu lafiya alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadani har da rashin durƙuso da tashi ai ta zama alhikima ko kwa gadon baya yayi ta ciwo ai azama baka ko ina ka zaga za ka ji an tabbatar da su sanda jikina ya dinga ciwo su suka ɗaura na magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, Togo, Senegal, Burkina Faso, Kwadebar da kuma Ghana. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada ina masu fama da hawan jini, ciwon suga, ciwon koda, ciwon hanta. Ina masu fama da yara masu fama da sikila. Mace ne ko namiji babba ko yaro. Sikila ta yi chronic ana ƙara ma mutum jini duk wata ko da ruwa. cibiyar mu mun tanada muku ingantattun maganin nuwa domin sa ina masu fama da matsalar sanyi kowane iri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum maradin sababu habar da dukkan cuta da ciwo mafi akasari sanyi yakan haifar da shi sanyi ko mai rika baya back pain ko na mara infection ko na kashi rheumatism ko na gwiwa joint pain ko sanyin gloria mai zuba farin ruwa ga maza ko mata ina masu fama da matsalar istimna'i wato wasa da al'aura ku sani istimina'i yana kawowa matsaloli kamar haka ƙanƙancewar gaba noƙewar gaba saurin inzali da kuma rashin haifuwa ina masu fama da sihiri ko sammu ko jinnu ko taɓarɓarewar al'amura fannin kasuwanci ina masu fama da matsalar ido hakiya ko yana ko gilakoba. Cibiyar Al'ansar Islamin Medicine Center mun tanada muku ingantattun magani domin matsalar ku. ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv cibiyar mu ta al'asar islam medicine center mun tanada muku ingantattun magani domin sa kuma ana sha'awar ke kwata-kwata daga cutar alfarmar manzan Allah ga masu neman babbar ofishinmu muna cikin garin kano sharaɗa ja'in daidai gidan man ɗan marina cibiyar al'ansar islamic medicine center ta kuce ta muce muna miƙa saƙonmu a duk inda kuke a faɗin duniya sai kun zo. Izar suna faruwa a kasi, ita izar so duk kaibin. Fatima, na min da? Yau mutum da yake tun safaran ta haɓaci. Ni ma dai wallahi haka na gani. Ko me ya faru? Wallahi ni ma da kika gani ban sani ba. Hmm. A yau sai ta a ce gaba ke ɗin Allah ya ji. Allah da ya kyauta. To Kar dai har yanzu magana na faɗa maki ita ce ke ta tunani a kai. Ke ma aikin san dole ne mamaki kuma dole da damu akan wannan abun. ni kuma ban ga abin mamaki daga ciki ba saboda kin san zai iya aikata abin da ya fi haka dan ba kunya ne da shi ba shi yasa ya karyata kansa da kansa to ke miye naki daga ciki da zaki damu kanki ba zan boye miki ba ina matukar kaunar jibrin kuma wallahi da aure nake san shi <laughs> ai ko kin dauko rayuwarki babban kasada dan wallahi wallahi jibrin ba abin da zai yi da kawai dai wulakanta ki zai yi kawai me yasa zaki ce haka Ke Allah Misir da zaki ce ba zai so ni ba? Ta ya aka kika san haka? Gaskiya ta faɗa maki. Ba soyayya ba ce a gabansa. kiyayya Umar Hashim ne kawai a cikin zuciyarsa. Saboda yanzu ba aikin da ya sa a gabansa sai ganin ya yi nasara akan Malam Umar Hashim. Ba na goyon bayansa a wannan ɓangaren. amma ni na san mutukar ya karɓi soyayya ta, ni zan zama silar gyara rayuwarsa. Kamar yadda rana take fitowa dukkan duhu ya yayi, haka zan zama haske a cikin rayuwarsa. Zan kawar da dukkan wani duhu da ya mamaye duniyarsa. Wallahi shinkafar nan ta fita je kwari sosai. Tabbas ta fita je kwari shehu shinkafar nan. Haba Halifa, wa ya gaya maka wannan shinkafar ta fita je kyau? Ta jiya fa ta fi wannan kyau. Wai kai shehu wace shinkafa ka sani? duduru yaushe ka zo ma'aikatan nan da an magana yanyan kafi kowa iyawa ah to dan iya ai daɗewa a cikin gu ai ba shine zai sa ka san wasu abubuwa ba ni da kake ganin na zo kwanan nan na fi ka sani domin abin baiwa ce Allah ne yake ba mutum baiwa da basira ya gane wani abu to basiru kuma ci gaba da aikin mu kunji wannan shine kalmar alƙawari na a gare ku tabbin ai ga fili ga mai doki mu namu ido ne kawai <laughs> zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba ba zai koka ba ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai asalamu alaikum wa alaikum salam sannan ku dai yawa ya aikin alhamdulillah zai zayani kaga mota umar hashim ku a waje a umar hashim bai shigo ba Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ya, sakatariya. Na'am. Malam Umar Hashim ya zo? A'a wallahi bai ƙara so ba tukunna. Ya aiki? Aiki alhamdulillah. Kin shigar da list din jiya? Na shigar da shi tuntuni ma. To masha Allah. Ya kuma muka ji da wannan fargabar? Fargaba alhamdulillah. Allah ya samu dace. To amin ya rabbi. ai da ka gani ka san ciniki ya kusa wada kwarai da gaske ai da dukkan alamu umar hashim zai amince da kudurce-kudurcen su rabu. kwarai da gaske ai da ka ga yadda yake shige da sa kwanan nan cikin ma'aikatan nan kai ka san abin ya kusa ba ni na san buri kama da mutum kaga in ya tafi can honorable dama ya mana alƙawari zai cika mana nan ko mu shigo cikin ma'aikata hankalin mu kwanci amma kai ka san so honorable da abun ya hada honorable zai kira mu a waya wannan ai a rubuce ki wanda ya riga mana alƙawari zai ba mu abubuwan da zai ba mu shikenan mu ci kwalo mu ci bado da <laughs> dariya haka ga kada girma malam audu so ki asirin mu ya tona ba kenan ba ku muna nan Riwa ya dace wa ya sabo wani ba zai kuka ba. ita in so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai ban so na yi miki magana ba amma dole ne yasa na zai miki magana ki tunani sosai ba abin da umar hashim bai mallaka ba a yanzu wani mataki da ake sanya taka shi ya taka shi yana da sana'ar yi ko me yasa aurenki ne kawai ba shi da lokacin yi mutukar da gaske yana son ki kawai ina mashi uzuri ne saboda yanayin rayuwa amma insha Allahu auren ya kusa tabbata insha Allah hmm. kullum haka kike gaya mu idan ni ne miki uzuri ba kowa ne zai miki uzuri ba wallahi irin wannan soyayyar taku takan sanya zargi har wani ya tunanin wani abu wani irin tunani ake mana ban fahimci me kike nufi ba ni na san umar hashim mutumin kirki ne kuma duniya mata sanda. san da ke da shi duk na Allah ne amma abin ƙarya da zargi ba su da yawa a gurin mutane musamman ke da kuke gurin aiki ɗaya da shi wallahi wata rana sai an yi zargin ku kuna aikata wani abu shi ya sa auren ya gagare ku na san halin al'ummar mu na wannan lokacin kwata-kwata ba sa raina abin zargi ya kamata na yi wa kaina faɗa ya kamata na ba wa kaina amsa kafin wani ya bani shin umar hashim zai aure ni ko ba zai aure ni ba a iya sani na zai aure ni amma a iya gani na ta yaya zan ba wa kaina wannan amsar ya zama dole yau idan ya zo a yi ta ta ƙare ko ni ko shi ko aure na ko kuma haƙura ya zama tilas

wannan ɓata lokacin ka kake a banza ina ka isa ka shiga kai wani jihadi a siyasa irin ta kasar nan ina ka isa duk ƙarfin imaninka duk tsaftarka kana shiga sai ka zama mai rauni sai sun juye ka ka zama wani abu daban ina gaya maka wannan abin ne saboda na isa da kai na ɗauke ka a matsayin ɗa idan ban haife ka ba ai na haifi kamar ka amma ban isa in gaya maka ba yau an kai munzalin da ni alhaji abubakar mutawalla ina ma magana kana ji na amma ka ƙi sauraro na kana musu da ni kana jayayya da ni yaushe muka kai wannan munzalin saboda kawai wasu gurɓatattun mutane sun zo sun hore ma kunni lokaci guda to shikenan idan haka ka zaba na ji ban isa da kai ba yau ban isa in gaya ma ka ji ba dama duk mutumin da ka kyautatawa ka ji tsoron sa kai da zai biyo ka da ita kawai saboda wasu gurɓatattun mutane sun zo sun baka wani kuɗi da bai taka karaya karya ba shi kenan sun sai imanin ka za su iya suka ga dama da kai ba ka jin magana ta yau ka yi haƙuri ranka ya daɗe kamar yadda na faɗa a baya siyasa muradi na ce kuma na shirya tsaf akan shigar ta ciki babu gudu babu ja da baya saboda na ɗauke ta jihadi ne a gare ni amma ina so ranka daɗe ka yi hakuri da yadda kai ka ɗauke shi saboda ni na ɗauke ka tamkar uba a wurina ni ba ka ba ne eh jarba kiran magani ko Allah zai sa a dace daga wayar ba bai daga ba bai daga ba kuma jaraba bai dai daga ba da babanka ne ni nema wannan umarnin ba musu amma yanzu ina faɗa kana faɗa ko da yake ba mamaki ka ji tsoron sakamakon duk mutumin da ka kyautatawa dan kamun haka ban yi mamaki ba amma da ka zaba haka ba zan hana ka muradin ka ba muradi kake magana akai ko ka je ka tattara ina ka ina ka ka je na sallame ka duk abin da ya kama hakkin ka ne a cikin kamfani na ka je ka cire ranka daɗi na ga magana na faruwa a da mabuɗin zuciya tilasirin yesu ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka ya yi su bai wuce tsawon yatsa ƙarami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istiminayi mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ta yin mantuwa ta yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta wani Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin sayilo yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki ɗaya. shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkanin su akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsala ta hiv ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammo muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast ghana mali senegal benin algeria murtina kamaru chad har ma da saudiya da kuma sudan su muna tura magani a cikin sauki insha Allah. Za ku samu Shifawun Islamic Medicine Center a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street cikin Rahma Plaza a shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba jalingu za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna turan maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Daga wannan episode ɗin da kuka kalla kuma na Izza So sabon salo kashi na hamsin za mu tafi hutu insha Allahu na sati biyu sannan za mu dawo muku a matsayin izza so takun farko tun daga episode 1 har zuwa abin da ya sauka. gode.